Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA a Africa zango 200.5 kuna kuma ya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ma shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji halin tsaka mai wuya da waɗansu iyalai suka shiga bisa dalilan noman tabar wiwi da kuma tafiya ƙasar Libya neman ingancin rayuwa. Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. An ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shiga burtu sanye da rigunan 'yan sandan kasar Afghanistan sun kutsa wani wurin ibadar 'yan shirya da ke cike da mutane a jiya talata da daddare suka kashe mutane goma sha hudu da kuma raunana fiye da mutane talatin jami'ai da shaidun gani da ido sun ce wani mai harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a lokacin da aka fara sumaman a yankin kate exaki na kabul babban birnin kasar a yayin da jami'an tsaro suka harbe masu harin kunar bakin wake guda biyu Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar cewa akalla mata goma sha takwas suna daga cikin waɗanda suka ji rauni da aka kai asibiti. Galibi 'yan shirya a duk faɗin duniya sukan yi gangami a ranakun tara da kuma goma ga watan Muharram domin juyayin kashe jikan Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Masu nazarin al'amura a ƙasar Siriya sun ce jiya talata jiragen saman yakin Rasha samfurin jet suka koma ga yi wa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita lugudan bama-bamai suka auna wasu unguwannin 'yan tawaye guda biyu har ma suka kashe fiye da mutane 20. Ƙungiyar da ke hankoron nazarin kare haƙƙi da 'yan bil'adama a Siriya da cibiyarta take ƙasar Birtaniya ta ce hare-haren da Rasha ta kai jiya talata su ne mafi muni tun lokacin da gwamnatin Bashar al ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta rage har-haren da take kaiwa da jiragen saman yaƙi domin baiwa farar hula damar ficewa daga unguwanni ko kuma yankunan da suke hannun 'yan tawaye tun da farko a jiya talata shugaban rasha vladimir putin da kasashen yammaci suke ta sukan lamirinsa a saboda rawar da rasha take takawa a syria ya soke ziyarar da ya niyya kaiwa ƙasar faransa bayan shugaban faransa faransuwa olan ya dage cewa tattaunawa da za su yi zai mai da hankali ne akan syria To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da gwamnatin ƙasar Bangladesh ta fito fili ta bayyana yin bayar duk wani ɗan yakin sa kai da ya tuba tukwicin kuɗi, hukumomi sun ce wakilai guda biyu na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tuba mai suna Abdulhakim ya ce hanyar da suke bi ba kyau. Abdulhakim ɗan shekara 22 da haihuwa ya ce sun lura da kuskuren da suka yi, a saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya yi tunani domin ba abu ne mai kyau ba. Abdulhakim da Mamudu Hassan suna daga cikin mutanen farko da aka baiwa tukuncin kuɗi ƙarƙashin dabarar ƙarfafawa masu zazzafin ra'ayi gwiwa da su ajiye makamansu. an bai wa kowane mutum tukwicin taka dubu ɗari biyar na takardun kuɗin ƙasar kimamin dala dubu shida da ɗari uku da hamsin kenan. daga ƙarshe ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican a nan amurka donald trump jiya talata ya cicciki 'yan jam'iyyarsa da suka ce ba za su yi masa yakin neman zaɓe ba maimakon haka za su bai da hankali wajen ganin cewa jam'iyyarsu ta ci gaba da riƙe rinjaye da take da shi a majalisar dokoki a yayin da tsohuwar sakatariya harkokin wajen amurka hillary clinton 'yan takarar shugaba ta jam'iyyar democrat take more ratar da ta baiwa mr trump wajen farin jini masana harkokin siyasa sun yi harsashen nasara ko kuma yiwuwar ta lashe zaben shugaban kasa a zaman kashi 98 daga cikin 100 da alama manyan 'yan jam'iyyar republican sun saduda donald trump ya caccaki 'yan jam'iyyarsa ta republican a wata sanarwa da ya sa a dandalinsa na twitter labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar hotonninmu daga birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu baban gida Jibril ya aiko mana da rahoto cewa ƙasar libya da ke fama da yakin basasa ta dawo da bakin haure 'yan najeriya fiye da 150 gida da suka hada da mata tara da ke dauke da juna biyu da kuma ƙananan yara hukumar 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ce ta jagoranci maido da su tare da haɗin gwiwa ƙasar libya da kuma najeriya baban gida jibrin ga ci gaba da rahoto rahotanni dai ya nuna cewa 'yan najeriya sun buƙaci a dawo da su gida ne don ƙashin kansu sakamakon azaba da kuma wahalhalu da dama da suke fuskanta a ƙasar ta libya ƙasar da kuma kawo yanzu aka ɗaiɗaita ta da yaƙi tsakanin ɓangarori daban-daban ko da yake akasarin waɗanda aka dawo da su dai daga ƙasar ta libya sun kisce uffan ga 'yan jaridu ga dai abin da ɗaya daga cikinsu da ba ta so ambaci sunanta ta ce dawa 'yan jarida girlfriend that that they have a housework, so I follow her. So da na took us, all of us to prison. Ta ce ɗaya daga cikin ƙawaye na ne ta yi min hanya zuwa ƙasar ta Libya. Ta shi damun cewa akwai aikin gida da ake nema kuma na bita na tafi. Wata rana muna zaune a wani gida. Jami'an tsaro suka kama mu suka sa mu a gidan yari sai da na shafe watanni a ɗore. I spent almost two months in prison. Shi kuwa a ɓangaren sa babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa mai suna Nahashun Mai china cewa waɗannan 'yan ƙasar najeriya da aka dawo da su su ne kashi na hudu da aka dawo da su a cikin wannan shekara da muke ciki most of them came from detention centers in libya uh, they were not, not because they had committed any crime but because they were in libya illegally ya ce akasarinsu dai an fito da su ne daga inda ake tsare da su ba wai don sun aikata wani laifi ba a'a sai dai kawai don sun shiga kasar ta libya ba tare da izini ba daga cikin 'yan najeriya da aka dawo da su gida dai akwai mata 96 da kuma maza 58 a cikinsu kuma akwai mata guda tara da ke dauke da juna biyu da kuma kananan yara guda uku sai kuma wasu guda uku da ke fama da matsalar rashin lafiya lafiya su dai wa'annan 'yan najeriya an dawo da su ne ta filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan lagos 'yan najeriya dai suna cikin 'yan ƙasashen duniya daban-daban da ke tsallakawa zuwa ƙasashen turai ko a watan da ya gabata ma dai an ceto wata 'yan najeriya daga cikin ɗaruruwan 'yan ƙasashen ƙetare da ke neman tsallakawa zuwa ƙasashen turai har ma ta haihu a cikin jirgin da aka ceto ta ko a jiya ma dai shugabar ƙasar jamus angela merkel ta tattauna da shugabannin kasashen mali da kuma niger akan hanyoyin da za a bi domin daƙile kwararan 'yan gudun hijira daga yammacin afirka zuwa kasashen turai ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka ke addabar ƙasar jamus da kuma sauran kasashen na turai babin ya cifirin murai amurka daga lagos allah ya allah ya allah haɗa kan mu so juna To gaida baban gida, hukumar fatauci da shan miyagun kwayoyi a jihar Filato ta lalata waɗansu gonaki kimanin hekta shida da aka shuka tabar wiwi mai nauyin kilo dubu arba'in da biyar a ƙauyen Zamfit da ke ƙaramar hukumar Shandam. Kwamandan fatauci da shan miyagun kwayoyi a jihar Filato, Madam Ungozi Madubuke, ta bayyana haka ne yayin da take faretin waɗansu da aka kama bisa zargin shuka tabar wiwi. Wakiliyarmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. A cewar kwamandan nasarar da hukumar ta samu ya biyo bayan bayanan sirri ne da suka samu da cewa wasu mutane a ƙauyen na Zamfit suna shuka tabar wiwi a manyan gonaki da ke cikin daji suke kuma saidawa. Lamarin da a cewar ta ya taimaka matuƙa wajen haɓaka tashin hankali a jihar. Something of worry is the fact that about 14 guns were found in their hut. Madam Ngozi ta ce babban abin damuwa shine an sami bindigogi ƙirar gida guda goma sha rudu a dakunan waɗanda ake zargin. By the time you now have farms being cultivated, that means the problem becomes even more dimensional. more enormous for us to handle. Kwamandan yaƙi da miyagun ƙwayoyin ta ce idan har an samu manyan gonaki da ake shuka tabar wiwi, lalle batun yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ya ɗau sabon salo kenan wanda a cewar ta hukumar ke neman haɗin kan gwamnati don ta ƙara azama wajen ba ta kayayyakin aiki yayin da ta roƙi jama'a su taimaka da bayanai don su kai gaban kaɗo irin waɗannan ɓata gari. Na kuma zanta da wasu da aka kama ake zargi da shuka tabar na wiwi. Na ji farauta na samu wani mai yanka ikata katakai jeji yana sha abin sai na ce yana yin abin mene aka sai shi mani taba ni shi ya bani sai din shi na zo na gwada in kuka shuka ina kuke kaiwa to lokacin kenan da kai in kenan shine gashi na ifa mutane kowa ne yi fa ba wai mutum ba wai gwanan ne na wani duka kawai haka ba kowa da gonan shi shi wancan wanda ya bani sin din yace zai zo ya siya shi daga ina ya fito su na same su na jeji sun zo suna yanka katakai mun kama da taba ne wiwi muna shukawa ne in kun shuka kuwa ke saya ina zuwan siya ne a gida mutane suna zuwa kawai cikin kawai a cikin gare gare suke zuwa siya to amma kun san illan wannan abin da kuke yi ma al'umma ma siya yanzu ba mu bam san da shewa wannan abun abun yana da doka haka ba ba ku sani ba amma me yasa ba kwa shuka shi a fili sai ku shuka shi a inda ba a gani a bayan gida ne amma kun san cewa taba dai yana da doka eh amma ba taba ba taba yi doka ana doka kan shi ba ita ko wannan mace ta ce mijinta ke shuka tabar na wiwi kuma tuni arce tunda ni na aure shi bai taba yayi ba bayan shukin kenan shekaran da ya wuce nan ya zo ya dasa shi shine fada ya zo sai sun gudu sun bari inda yana yin noman ba na shiga cikin noman ba inda ma in ya yanka ya sa shi sai sa a dakin mata ba su shiga kenan da aka kama ake zargi da shuka tabar wiwi a jihar Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Sa'an kwaya sanar ke kaye ya kare ya zama hauka. Ubangijin Allah yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun wasu 'yan damfara waɗanda dubunsu ya cika a Katsina. To amma ba a tashi kama su ba sai bayan da suka karɓe kuɗi har naira miliyan goma sha uku daga hannun wani mai sai da kayan shafe-shafe na mata. a shirinmu da ya gabata mun tsaya inda shi wani mutumi mai suna musbahu katsina yake bayanin yadda 'yan uwansa suka fara gano cewar lallai yana cikin wani mummunan hali tunda waɗannan 'yan damfarar sun sanya shi ya yi musu rantsuwar cewa ba zai faɗa ma kowa ƙoƙarin da suke yi na tara masa dukiya ta hanyar auren masa da ɗiyarsu aljana ba bari mu ɗan ja baya kaɗan mu ƙara su jin bayanin misbahu. to kamar ta ka fahimci waɗannan lallai ba aljanu ba ne ba ka sa masu kuɗi kuma har kusan naira miliyan goma wallahi yan uwana ne suka ga abubuwa sun yawa sun san yadda Allah ya marihin asiri suka ga komi na ya taɓarɓare komi ya taɓarɓare saboda haka sai suka zo suka ta yi min magana har da mahaifiyata take cewa ita ta rasa abin da ke damuna saboda ni ne ƙarfin jigon kusan al'amuran da duk yan uwana amma yanzu na kasa in taimaki mutane na kasa ni kaina in rike kaina ya wace sana'a ce kake muna sai da cosmetics hmm. a cikin nan garin katsina ko ko a ina a nan cikin katsina a Central market kusan kamfani ne nan me sanya haka biya masu ma kuka yi duka irin wannan al'amura har suka damfari ka haka wato malam in Allah ya kaddara mutum wata kaddara ba ka iya kauce ta ina bakin kokari na da azakar wajen kiyayewa dukkan wani abu saboda duk wanda zai gaya mani ya sani ba mutum bane ba mai kwadayi ba mutum bane ba mai son karya ko son sai na nuna ni kai amma Allah ya kaddare amma to da kai amma kamar yadda kake magana eh. wasu za su ce sai mai son banza shi ke ba da irin wannan kai wannan boriya ya hau wallahi malam ka roki Allah ya tsare ka ka da mutumin da ba a iya yi wannan abu to yanzu da kaga an da aka kama waɗannan mutane ya kaji kai yanzu wallahi sai da aka daɗe aka ci gaba da addu'o'i da magunguna sannan ma wai har na samu natsuwa cewa ba mutanen wai ba aljanu bane ba mutane ne wato da an kama su ka dauka dai Aljanu ne wallahi sai da aka kama su gani nake kamar dai anya su ne ko ba su bane ba to waɗannan kuɗi da ka ba su kana ga za su iya dawa gare ka ko akwai wasu hanyoyi da kake bi lallai sai kuɗin nan sun dawo a gare ka to mu dai mun kawo rufotin kuma ni dai haƙina ne a matsayina na musulmi da ni da su sauran kamfani na kuma sun fahimci fahimce ni saboda akwai amana tsakanin da su ina roƙon Allah wannan haƙi na wanda suka ansa Allah ya daman da shi Allah ya daman da shi saboda abu ne wanda ban iya dawo da shi tare da taimakon jami'an tsaro muka zo muka nemi taimakon su suka kuma shiga suka taimake mu akan to matsayinka na wanda ya fada cikin wannan al'amari ko akwai wani sako da za ka yi ma sauran al'umma da suke sauraron eh sakon da nake bada na farko dukkan mutum musulmi kowa ya sani cewa kaddara tana iya hada ma kowane irin mutum babu mm. ba ba karami mm. ba tsoho ba yaro mm. sannan kuma kowane bakin kokarin shi wajen kiyaye shi sannan kuma dukkan wani namba da za ta kirawo ka cikin wayarka a ce ma ko ba mutum ba ne ko da ma za su ce mutum ne to kada ka yarda da shi ko wane ne sai ka gan shi ido da ido kuma duk abin da zai ma alkawari ka yadda ka yi abin kai kaɗai ka nemi ɗan uwanka na kusa ka jawo shi jikinka ka gaya mashi ga abin da ke faruwa duk abin da za a yi cikin jama'a batun kai rantsuwa a sanya ka ka gitta ranka kai rantsuwa da alkur'ani ko billahi la ilaha illa ba za ka gaya ma kowa ba kada ka yadda da su saboda ana lura da mutum mai tsoron Allah ana lura da mutum wanda ya san menene rantsuwa a yi amfani da shi sannan kuma ba haka nan suke kyale mutane ba saboda suna bin wasu irin hanyoyi Allah kaɗai ya sani dan ni na san ba cikin hayyaci na nake ba tun da yanzu haka yan uwana suna nema mun neman taimako yanzu ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali dan kusan an rikita min wasu abubuwa daban-daban wallahi tallahi mutane biyun da aka kama ake kuma tuhumar su da yi misbahu damfara su ne rabi'u mika ilu da junaidu lawal kaya sunanka rabi Rabi'u Mika'ilu. Rabi'u Mika'ilu. To ya ake ka zo nan wannan hedikwata ta 'yan sanda? Kama ni ne a kai. Kai me? Akan ana tuhuma ta na yi ma wata damfara. To ya mana bayani sosai wannan tuhuma ake koko kayi. a ni ban an san mai kuɗi ba wanda ake tuhuma ta haka shi ban an san mai naira shi ba. Ita macen fa? Ita macen na a shi kuɗin saboda mu da sana'a yi. kai mana bayani sosai na ce saboda ba mu da sana'a yi kuma an ce kuna can canza murya ko za ka dan canza mana irin muryar da kuke amfani da ita a ni murya ɗaya ce zuwa biyu wadda nake yi yi mana yi mana ita muje ina cewa salamu alaikum ina cewa salamu alaikum ya gida ya hidimomi ya ibada mm. eh, kuma ina cewa shayama a yeku dukuna ya hiya mm. Eh, ita ce murya biyu wadda na iya wato wannan ita ce murya ta tsohuwa? Eh, ita ce wannan kamar zaman ta tsohuwa ce tunda muka ga mutum tsohuwa ce haka zai bi to ana an ce hakon an shi kuɗi kusan miliyan goma sha uku ya wannan abu yake a ni gaskiya ban ci kuɗin shi ba Allah ya san haka to suwa suka ci to ban san wanda ya ci mashi ba amma saboda ni ba a kama ni da kuɗin shi ba kuma ban ɗoka ba bai aje na ɗoka ba to kamar mutum nawa ka taɓa mai irin wannan wato aiki a ni da yake gaskiya ni yanzu ban iya cewa ga wanda na yawa wato da yawa kenan a ba su da yawa to amma ga shi ka an saka ci kudin wannan mata ba shaida ba ce eh, to su biyu ne ma shi wanda na ce dubu ɗari biyar ne da talatin a shi wannan babu ruwan shi daga ciki wane ne shi a gare ka mahaifina ne talatin da biyar sunanka da shekarunka talatin da biyar sunanka fa kwalan kwalan aka haihe ni wani gari wani kasa wani ja nan katsina wani ita suna aljanan na'am ma'ana kuna gaya musu wanda kuka kira kuna gaya musu suna na wani kira daga ƙasa kaza nake kuma wancan haka a'a sai dai kawai za mu yi sallama ni ba janyo shi ne ba kawai dai an zo da yake muna kusa da kusa a yadda ake zargi na haka aka zarge shi kai ka ce zargi kuma har ka ce ka an shi wajen dubu ɗari biyar da wani abu eh, ai wadda na ansa daban shi wannan wanda shi kuma ake abin ga tuhuma ta da shi ban san shi ba bai san da ba da kan shi kudin mai kuka da su iyalin mu muka kashe ma to yanzu an kama ka kana ko da niyyar yin tuba akan wannan al'amari da kake daga wannan ma Allah da ba zan kare ba yana fatan ma yan uwana masu yi Allah sa su bari ni waɗannan yara biyu babu wata halaka tsakanina da su amma sun ce tare a samu eh, to ai duk zargi ne suke yi domin suna bincike ne akan su ga ko suna da laifi daga ciki ya sunanka jane da lawai ga mun ganka wannan guri da yan sanda suka ba muku me yasa ka zo nan Da wanda ya ja nan me ya ja maka ya to an je kamo shi ne aka tada ni mun A akan zargin me akan wajen an yayi damfara to kai ka taba damfara da ka ce kama ka taba yi tun lokacin shadari wallahi tun kan a haihi kai tun kusan a haihi kama din tun daga wannan lokacin billahi lazi la na tabbatar da wannan abu ba sana'a bace idan bari kai wato ka taba da ka taba yi shine nake baka labari mm. tun kan a haihi kama nake in tabbatar da hakikan wannan lokacin tun wani mutum wanda ake cewa alin jarmai tun da ya mutu nan kasai mm. tun daga nan nima na bar kasai ma kawai na koma kudu na kama noma na mm. to da na gaba sana'a bace mm. saboda ni daraja yaro na da ke cikin garin nan wallahi wallahi sun kai su goma sha bakwai sun yi aure ni kuma tabbata da wannan abu ba sana'a bace yau a ce ga uban su wani canna wannan abu bai kamata ba to baba kai ma lokacin kana cancanza maganar ne tun yau ina sannan ma an san wannan magana banzai to koya kuke da can ina da can da kace ka taɓa yi mu da can wallahi ko can da ni rubutu nake ana sha ko da can rubutu nake ana sha ka zo ka ce in taimaka ma in ma rubutunka ka sha abin da Allah ya hore baka sile biyu ne kwabbai uku ne taro ne sisi ne ka bani ina fahimci ga ta nan bangaren ku kuke wannan aikin naku kenan a ina ta bangaren rubutu ku kuke ta bangaren rubutu kuke mutane to shi ne mutum ya ce an kwarai hmm. ka gani idan dole ne wancan sa'i tunda ba kai ne Allah ba hmm. wani zai iya cewa abin ka bai rubutun da kai bai samu yadda yake so ba hmm. kaga dole ne ya ce ka kwaye shi ka ce jama'a sakai yawa na tafi ne zan je shi wannan mutumin uban wannan yaron akwai ɗaya shi da na bada can Kaduna inda nake zaune ta yi aure can sai abiya zaman da ta rasu da abiya zaman da ta rasu shine sai nazo in gaya mai cewa alhaji ya kamata mu je gaisuwan nan sai ce to dan Allah ka hakura kaka koma yau saboda nazo sallah na sai to kanka koma yau dan da Qur'ani kai hakure gobe dan Allah tunda ni ban san gidan nan ba mu tai tare wallahi muna tsaye da ni da wannan dattijo ya iso kenan sai gashi su kuma wannan mutanen suka zo yan sanda tun da kai baka san kayi aiki ba ni za ka tsoro sai ya ce wai ya rike nan ce kai riba ni ko ba kai rike nan zan iya zuwa duk garin nan da aka kira tun da ni ban taɓa zuwa ba ko ba taɓa yi min wani ba ni ban taɓa yi min wani ba mu je shine muka taho nan wani ka mu da kai ba kawo yau da tun ga ahe kama ni yanzu su waɗannan kai ma ka taɓa sanin suna wannan aikin da fara wane su waɗannan waɗanda suka suka goga ba na taɓa sani inda na taɓa sani hannu buɗe baki ma an ce maka ai ban hori maka wannan magana hmm. da ni ya ta ni lahira zani To ana cikin tuhumar waɗannan mutane biyu kuma 'yan damfara sai 'yan sandan a Katsina suka sake damƙo wasu mutanen su ma 'yan damfara. A kasance da mu a shirya na gaba domin jin cikakken bayani. To Allah ya nuna mana sai kuma rayu sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru ga awal garba da wannan sharhi. Za mu fara ne da jaridan an da ta yi mana tsokaci kan sako shugaban karamar hukumar Labdo Mama Abbakai wanda waɗansu wanda ba a sani ba suka yi garkuwa da su tun ranar 19 ga watan Maris 2015 akan hanyarsu na zuwa kasar bangi an yi dan watanni da sako su kenan sai kotun sojoji na birnin garwa suka gurfanar da shugaban karamar hukumar domin ya yi musu bayanin kwakwaf za kuma mu leka jaridar nan ta aladot wanda ta ce bankin atlantic da bankin sat sun yanko wa tsohon ministan kudin kasar jamhuriyar kamaru isami meye sammaci daga kotun da ake yi wa masu manyan laifuka shari'a na duniya cpe tsohon ministan kudin dai yanzu haka yana gudun hijira ne a kasar amurka sannan za mu ga jaridan nan kuma tala mai tayo an da ita ma ta yi mana maganar kan rashin lafiyar da tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru rugabeson sun bahana ya yi wanda yanzu haka shugaban ƙasar kamaru ne ya taimaka domin a kai shi kasar faransa na yi masa magani cikin gaggawa sannan kuma sai jaridan ta sake yi mana bayani akan cewan an yi rubda ciki a rumbun ajiye man fetur na kasar kamaru sa cdp har miliyar saba'in wanda yanzu haka ake neman su amma babban kotun ɗaukaka ƙara ya kira tsohon darakta janaral ɗin a afa domin yi masa tambayoyi na kwakwa ko a ina ya sa irin wannan kuɗaɗen za kuma mu ga jaridar nan ta the star anda ta ce ministan ilimi mataki na farko madam hadija ta karɓo kudade har miliyan 259 daga kamfanin sadarwa na MTN domin agazawa gwamnatin ƙasar Kamaru na ƙarfafa ilimin matasa. A cikin jaridar kuma a jami'ar birnin Yawunde an kama waɗansu ɗalibai guda uku ana yi musu zargin cewa su 'yan ta'adda ne amma yanzu an kai su kotun sojoji domin yi musu bincike sai kuma jaridan The Post an da ta ce lauyoyin ɓangaren Ingilishi sun shirya wani zanga-zanga daga yau nan goma sha ɗaya ga watan Oktoba dubu biyu da goma sha shida domin suna buƙatan shugaba biya ya cika musu waɗansu buƙatunsu. Za kuma mu leƙa jaridar nan ta Independent an da ita kuma ta labarta mana cewar waɗansu ƙungiyoyi sun fito daga ɓangaren fundi wato gundumar da aka haifi shugaban ƙasar Kamaru suke cewa za su ƙalubalanci shugaban ƙasar ko da ta tsafi ne za mu kammala ne da jaridan The Sun an da ta labarta mana cewa cewar 'yan asalin bangaren ingilishi sun rufe garin kumba da boya da garin mutangane da baminda da sauran garuruwan domin suna neman su sun ce gwamnatin kasar kamaru suna yi musu mulkin malaku muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru da awal sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. magana yi tsara mu kulu hannun ya jihar jigawa wani amurka yana son amfani da wannan dama da yi su kafin jinjina ta ga gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari a bisa yankunan da gwamnatin su take yi na kawo karshen cin hanci da rashawa wanda ya dabai bai al'amuran shari'a kasan nan wanda yanzu har ta kai ta kawo ana yin awon gaba da manyan alkalan wanda al'umma ke zaton halin da zai fara fitowa daga cikin amma abin kunya sun waɗannan mutane za a sami dumu-dumu da cin hanci da rashawa wannan abin da kai shine kwarai da gaske muna jinjina gwamnatin najeriya kai cikin jagorancin babu hari wannan namijin kokari a kullum da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da yi wa kasar mu kasutu wanda dama wannan yana da cikin babban dalilin da ya sa muka zaɓi wannan gwamnati kuma insha Allah muna masa addu'ar Allah ubangiji shi gaba da dafa masa wajen kai ka sanar san gwamnati da mun yira mulira alhaji an shagun da shi lokacin jama'a to Allah ya ina wani lokaci da mai girma gwamnati da harbi wannan sa ki ne da daga take ke samu akan gwamnati ya rushe ba da sai bane abin da ya kamata yi ke ya kamata ya kawo na abin ci gaba ba kake ka ba rage masu cin abinci ta hana musu ba da shi kuma a burgun haka ta kama gwamnati jihar jigawa badar shi abin da sami ne yayi abin da sulli ne shi ya ci gaba shi da kirki ne ba bari ba wannan hakan da ba in dai ka ci lafiyar gobe a shanin gwamnati abinda ka samu ba za ka ci gaba da shi ba na kirki ba na kirki ba to wallahi abu zai ba ya kamata ya saki shawara ya nazari ga cewa abin nan da yi ba daidai ba ne a gaskiya mutum abincinsa ba ka nema ka hana shi yawwa karshen magana kenan alhaji alkulu a tagun zaki lokacin ya kamata a yi hasara. To da kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai. An ba da rahoton cewa wasu 'yan bindiga da suka shiga burtu sanye da rigunan 'yan sandan kasar Afghanistan sun kutsa wani wurin ibadar 'yan shiya da ke cike da mutane a jiya talata da daddare suka kashe mutane goma sha hudu da kuma raunana fiye da mutane talatin. Masu nazarin al'amura a ƙasar Syria sun ce jiya talata jiragen saman yakin Rasha samfuran jet suka koma ga yiwa gundumomin da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita da gudan bama-bamai suka auna wasu unguwanni 'yan tawaye guda biyu har ma suka kashe fiye da mutane ashirin. Bayan da gwamnatin ƙasar Bangladesh ta fito fili ta bayyana tayin baiwa duk wani ɗan yaƙin sa kai da ya tuba tukwicin kuɗi hukumomi sun ce a wakilai guda biyu na wata mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda sun ba da kai ɗaya daga cikin waɗanda suka tuban mai suna Abdulhakim ya ce hanyar da suka bi ba mai kyau ba ne. Abdulhakim ɗan shekara 22 da haihuwa ya ce sun lura da kuskuren da suka yi, a saboda haka ya ce duk kuma wanda ya kama hanyar ta'addanci to ya yi tunani domin ba abu ne mai kyau ba. To madalla masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen da safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin himma ba ta ga rago na ladan Ibrahim a yawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka wajen ba da har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Zubair Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.